Luka Sura ta ashirin da uku Duk taronsu sai suka tashi suka kai shi a gaban Bilatus, sai suka fara kai ƙararsa suna cewa, Mun sami mutumin nan yana ɓadda jama'armu, yana hana a biya kaisar haraji yana cewa shi ne almasihu sarki kuma. Sai Bilatus ya tambaye shi ya ce, Ashe, kai ɗin nan, kai ne sarkin Yahudawa? Yesu ya amsa ya ce, Yadda ka faɗa. Bilatu ya ce wa manyan firistoci da taro masu yawa. Ban sami mutumin nan da wani laifi ba. Sai suka fara matsa masa lamba suna cewa. Yana ta da hankalin jama'a, yana koyarwa a dukan ƙasar Yahudiya, tun daga ƙasar Galili har zuwa nan. Da Bilatus ya ji haka, ya tambaya ko mutumin nan ba Galili ne. Da ya ji Yesu a ƙarƙashin mulkin Hiridus yake, sai ya aika da shi wurin Hiridus don shi ma yana Urushalima a lokacin. Da Hiridus ya ga Yesu, ya yi munna ƙwarai, saboda tun da dadewa yake son ganinsa don ya rika jin labarinsa yana kuma fata ya ga wata mudusa da Yesu zai yi sai ta yi masa tambayoyi da yawa amma bai ansa masa da komai ba manyan firistoci da malaman a attaura suna nan a tsaye suna tsananta kai kararrakin sa ainun sai Hidudu da sojan suka wulakanta shi suka yi masa ba'a da suka sa masa tufafi masu kawa kuma suka mai da shi wurin Bilatus a ran nan sai Hidudu da Bilatus suka yi sulhu don da abokan gaba ne Bilatus ya tara manyan firistoci da shugabanni da kuma jama'a ya ce masu. Kun kawo mini mutumin nan akan cewa yana badda jama'a, na kuwa tuhumce shi a gabanku, amma ban same shi da wani laifi a ƙararrakinsa da kuka kawo ba. Hirdus ma bai samu ba, don ya komo mana da shi. Ga shi kuwa bai yi wani abu da ya cancanci kisa ba, saboda haka zan yi masa bulala in sake shi. a lokacin idi kuwa lallai ne ya sakar musu ɗaurare guda amma duk suka ɗauki ihu gaba ɗaya suna cewa a yi da wannan ɗin a sakar mana barabbas barabbas shine wani mutum da aka jefa a kurkuku saboda wani tawayen da aka yi a birni da kuma kisan kai sai bilatus sake musu magana don yana so ya sake yesu amma suka yi ta kwala ihu suna cewa a gicciye shi a gicciye shi ya sake faɗa musu a faɗa ta uku ta wani hali wani mugun abu ya yi ai ban sami dalilin kisa a gare shi ba saboda haka zan yi masa bulala in sake shi amma suka yi ta matsa lamba suna daga murya suna cewa a giciye shi har surutun sa ya jayi sai Bilatus ya zartar da hukunci a biya musu bukata ya kuwa sakar musu wadda suka roƙa wato wadda aka jaba kurkuku akan laifin tawaye da kuma kisan kai amma ya bada da Yesu su yi masa abin da suke so suna tafiya da Yesu kenan sai suka cafke wani mai suna saminu bakura ne yana zuwa daga ƙauye suka ɗora masa gice ya ɗauka ya biye su sai taron mutane masu yawan gaske suka bi shi da wurin su mata da suke kuka suke kuma gunji saboda shi amma yesu ya juya gare su ya ce ya ku matan urushalima ku bari mini kuka sai dai ku yi wa kanku da kuma 'ya'yanku da lokaci yana zuwa da za su ce albarka ta tabbata ga matan da ke bakararru waɗanda ba su taɓa haihuwa ba waɗanda kuma ba taɓa shan mamansu ba sa'an nan ne za su fara cewa manyan duwatsu ku faɗo a kanmu su kuma ce da tsaunuka ku binne mu in fa irin abubuwan nan suna faruwa ga ɗanyi yaya zai zama ga kasashe waɗansu mutum biyu ko masu laifi a kai su a kai shi tare da shi da suka isa wurin ake ce da shi ƙoƙon kai a nan suka gice shi da ko masu laifin nan ɗaya a damansa ɗaya a hagun sai yesu ya ce ya uba kai musu gafara don ba su san abin da suke yi ba suka rarraba tufafinsa suna ƙuri'a a kansu mutane da suke a tsatsaye suna kallo shugabannin kuma suka yi masa ba'a suka ce ya ceci waɗansu to ya ceci kansa mana in shi ne almasihu na allah zaɓaɓɓensa. soja kuma ya masa ba'a suka matso suka miƙa masa ruwan tsami suna cewa in kai ne sarkin yahudawa to ka ceci kanka mana sama da shi kuma aka yi wani rubutu cewa wannan shi ne sarkin yahudawa sai ɗaya daga cikin masu laifin da aka gice ya yi masa bakar magana ya ce shin ba kai ne almasihu ba to cece kanka mana duk da mu amma ɗayan ya amsa ya kuɓe shi ya ce kai ko tsoron allah ma ba ka yi kai da yake hukuncinka daidai da nasa, mu kam daidai aka yi mana, don hakika sakamakon aikinmu muka samu, amma mutumin nan bai yi wani laifi ba. Ya kuma ce, Ya Yesu, ka tuna da ni a sa'ad da ka shiga sarautarka. Yesu ya ce masa, Hakika ina gaya maka, yau ma za ka kasance tare da ni a firdausi. To a wajen tsakar rana ne kuwa sai duhu ya rufe ƙasa duka. har zuwa karfe uku na yamma hasken rana ya dushe labulen da yake a cikin haikali ya tsage gida biyu sai yesu ya daga murya da karfi ya ce ya uba na sa ruhu na ikonka da ya faɗa ka kuwa sai ya cika da jarumin ya ga abin da ya gudana sai ya girmama allah ya ce hakika mutumin nan marar laifi ne sada duk taro masu yawa waɗanda suka zo kallo suka ga abin da ya faru suka koma suna bugun kirjinsu amma duk idon sani da kuma matan da suka biyo shi tun da kasar galili suka tsaya daga nesa suna duban waɗannan abubuwa to akwai wani mutum mai suna yusufu mutumin arimatiya wani garin yahudawa shi dan majalisa ne na gari ne adali kuma shi kuwa dama bai yarda da shawararsu da kuma abin da suka yi ba yana kuwa sauraron bayanar mulkin allah shi ne tafurin bilatus ya roƙa a bashi jikin yesu sai ya sauko da shi ya sa shi alikafanin lilin ya sa shi a wani kabari da aka faife dutse aka yi wadda ba taɓa sa kowa ba ran nan kuwa ranar shiri ce asabar kuma ta doso matan nan kuwa da suka zo tare da shi daga ƙasar galili suka biya baya suka duba kabarin da yadda kuma aka sa jikinsa sai suka koma suka shirya kayan ƙanshi da man shafawa ran asabar kuwa sai suka huta bisa ga umarni